واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان kuma ku tsayar da ma'auni a tsakaninku da adalci kada ku tauye ma'auni ko sikeli yayin da kuke auna ko kuke auna ma waninku